damke jigo a kungiyar boko haram albarnawi ya zama abin alfahari ga jami'an tsaron najeriya duk da a lokaci guda boko haram na fidda wasu sakonnin da ke nuna suna nan kuma mu baya suna nan ga abubakar shekau albarnawi dai wanda aka yi nasarar damke sha jihar kogi ya zama abin farautar jami'an tsaron najeriya da na amurka ga mai sharhi kan lamuran siyasa abdulrahman abu hamisu ya ce wannan gagarumar nasara ce ga gwamnatin najeriya in kai lakari da abin da ya faru can baya wanda kullum ana koke-koke na bumabumin da ake sojojin najeriya ma kansu suna neman yadda za su yi su tsira da rayukansu wanda ya sa in aka bi su sukan gudu su shiga niger ko kuma su shiga chadi to tunda har an samu nasara an samu an rage wayannan bama-baman da ayoyin ma da aka rufe can baya borno da yobe da adamawa an bubude su wadanda ma suka gudu yan gudu ijira da suka bar garurukansu da kauyukansu suka dawo wato cikin birni sun samu suna komawa wannan ya nuna cewa an samu ci gaba fiye da abin da ake ciki can baya har a ce ma an kama shi albarnawi din ma ya nuna cewa yaki da boko haram ya ci gaba shin najeriya ya dace ta hukunta albarnabi ko amurka ita ce tambayar da nema masanin tsarin mulki barista luka haruna tunda a nan ƙasa aka kama shi kuma a nan ya yi laifi in ya taɓa yin laifi a amerika ko a wani bangare na duniya wanda ake neman sa an sa shi under wanted list an ga an kama shi a nan dokar najeriya ta ba wa ƙasan nan dama ta yi masa shari'a a nan a hukunta shi in an hukunta shi ya gama wa'adin hukunci da aka yi masa nan kuma za a iya miƙa shi wa wani ƙasa sannan su ma in suna da magana da shi za su iya yi za a iya neman sa ne kawai idan da ya zama ya aikata laifi a waccan ƙasar kenan inda ya zo ƙasan nan bai aikata laifi a nan ba ya aikata laifi a wani ƙasa ya gudu to wancan ƙasan suna da daman su neme shi a hannun wannan ƙasa na najeriya kamar za ka tuna lokacin da aka samu senator buruji lokacin da aka zaɓe shi a najeriya an ce ya taɓa yin laifi a amerika kuma sun daɗe suna nemansa tun da mu bai yi mana laifi a nan ba ba mu da wani matsala da shi to a nan abin da ya kamata a yi shine sai a miƙa shi inda ake tuhuman yana da laifi sannan a yi masa shari'a a amma in ya yi laifi a nan da can inda aka kama shi sai sun yi masa hukunci Shin kama manyan 'yan Boko Haram ne nasara ko ci gaba da amintar da garuruwa da dazukan da da Boko Haram suka yi tun gane nasarar? Babban abin da mutane ke son gani shine a kwana a tashi ba a ji a kowane bangaren Najeriya jinin waɗanda ba su yi kowa laifi ya zuba ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.